وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مطلقاتها وكل مطلقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مشي نرانا الخميس hudu da رمضان hijira shekara da kuma kari kudu arba'in wanda ya daidai da tsara ga watan biyar miladiya da da goma sha tara muna tafsiri cikin surkul isra'i a jiya mun karanta aya ta arba'in da ɗaya. wato shi ne Allah ce wala kada sarrafna fi hadha alqur'ani li yadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura a aya game da Allah subhanahu ya ce ya yi bayanai ga bayan shi kala-kala a cikin wannan alkur'ani na hukunce-hukunce kuma ya bayyana musu fiye da wato shurin masaki da ake cewa Allah ya bada da dalilai akan abin da yake kira zuwa gare shi Allah ya yi wa'azi ya tunatar saboda bayan shi su tuna ga abin da zai amfani su su bi shi sannan abin da zai cutar da su su guje shi sai dai mafi yawan mutane sun kibin Allah sun guje wa Allah da ayoyin shi saboda ba su san gaskiya kuma suna san abin da suke kai na karya. wanda ya sa suka yi ta'assubanci ga ɓannace-ɓannacensu da aka suka ƙibin bin Allah suka ƙi miƙa jinsu da ganin su gare su yana daga cikin mafi girma a da Allah sau ta'ala ya buga misalai da dama akai da dalilai shi ne tafidi. Allah sau ta'ala ya buga misalin tauhidi da shirka cikin Qur'ani a ayoyi da dama da muka duba suratul ankabut الله سبحانه وتعالى سيبطل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يألمون سنأتي سورة الزمر الله سيضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان يعني الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ke ce ya buga misali na mushriki da mai tauhid misalin mai shirka da Allah kamar bawa ne wanda iyaye gida da yawa suke tarayya a kai shi kowa yana da cikakken iko a kan wannan bawa wannan bawa kenan bai cikin kwanciyar hankali kullum yana cikin tashin hankali da bawa wanda mutum ɗaya mallake shi da abin da ya sa shi shi kaɗai sa shi kaga wannan bawa yana cikin kwanciyar hankali wannan misalin mai tauhidi ne da mai shirka da wanda yake da abubuwan bauta da dama shine rajular fi shuraka shaki su amma mutumin da ya tsaya wa Allah shi kadai shine rajular salama da rasu ko mutumin da ya tsaya ga mutum daya haka wanda ya tsaya wa Allah shi kadai wannan ya huta wanda kuma ya kamo sa an bauta ba wato yake bauta wasu abubuwa banda Allah subhanahu wataala to wannan ya shiga cikin tashin kai. kuma yadda za mu ji misali nan gaba a cikin wannan aya haka yana daga cikin mafi girman abubuwan da Allah ya buga misali a kansu shine tauhidi wanda tauhidi shine al-aslul usul shine tushe na farko kuma shine asali haka tauhidi shine asali shirka daga baya ce Allah na tsakanin nasu ummatan wahid ala tauhid mutane sun kasance al'umma ɗaya ce akan tauhidi fattalahu sai suka yi sabani fa ba Allahu nabiyyi da mubashirin wa muzuri kenan kowa an haife shi akan tafarkin Allah daga baya ne yake komawa wani iri ya canza akida haka tauhidi shine asali kowa ana haihuwa shi akan tauhidi hatta dan kafirai ana haihuwa shi akan fitra Allah ce fatara Allah fatara nas alaiha kuma la tabdila li khalqillah haka tauhidi shine asali shirka shigowa take yasa ko dan arna ko dan mushrikai a san da aka haife shi ya san Allah sai yayi wayo ne sai ya ga iyayen shi akan shirka da su haka shine asulun usul shi tauhidi haka Allah ya yi kuma ne tauhidi kuma ya hana kishe shi shine shirka Allah subhanahu ya kafa hujjoji na hankali da na nasi masu yawa sai da wanda da ya saurare su ba yadda za a iya samu wani shakku ya rage a zuciyar shi kuma da Allah ya bayyana kai shi ba wuri ɗaya ba ne ba a cikin alkur'ani kusan kashi ɗaya musu uku na ayoyin alkur'ani da suna bayyana wane ne allah ko dai tauhidin rububiyya ko na uluhiyya ko na asma wa sifat ومن الأدلة التي ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا yana daga cikin dalilai akan tauhid da kadaita Allah shi ne asulul usul dalili na hankali wanda Allah ya ambata a cikin wannan sura gashi nan faqala Allah ce qul law kana ma'a bismillahir rahmanir rahim qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan lam tawam سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا نعم الله شيء قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فكيرا مشركين وقال سكيها الله دون أن بوتادا سنة ganin Allah ba ne ba Allah yana da yawa abin bauta ba dai ba ne kamar da suke mamaki suke ce annaba a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna da shi a ujab za ka sanya abin bauta ya zama abin bauta ɗaya suka ce wannan abin mamaki ne kawai shi shi ne allah ke maida masu raddi a nan allah ce kulka cewa mashirkai wanda suke haɗa allah da wasu abokan tarayya law kana ma'ahu alihatun kama ya yaqulun da a ce a tare da Allah ko su alloli abin bauta kamar yadda suke ce ai alamoji da za a mihim A kan abinda wato da a wasu suke gani da kiran karyarsu yake ɗora su a kai cewa Allah ba dai bane da a ce Allah ba ɗaya ba ne akwai wasu an bauta da Allah idan Allah ce in ku akwai haɗin ɗin labta zau ila da harshe sabila to da su ma abokan tarayya Allah da sun nemi wata hanya zuwa ga Allah ai zo sabilan ila bi ibadati wa inabati ilayhi ma'ana da sun rike hanya su ma zuwa ga Allah su bauta masu koma zuwa gare shi idan da a ce a wasu an bauta banda an ko su ma da sun ba an da sun koma zuwa ga Allah suna neman mai da al'aura su gare shi da sun gane su na ƙaryar ne Allah shi ne na gaske wataƙar rubu wabci ga wasu da sun nemi kusanci da Allah su kansu da sun nemi tsani zuwa ga Allah da a ce akwai su fa kaifa yaj'al al-abdu al-faqir alladhi yara shiddata iftiqarihi bi ubudiyyati rabbih ilahan ma Allah to ta yaya ne bawa mabukaci wanda yana ganin tsananin bukatun shi kuma shi mai bauta ne ga mahalice shi ko ya ko ya so ta yaya zai haɗa Allah da wani ambata ta da hal illa min azlamil zulmi wa asbahi safa Allah da wani abin bauta menene in ba babban zalunci in ba wauta ta ƙarshe ba ba ala ma'ana ta kuna akan wannan ma'ana cewa da akwai wasu alloli tare da Allah su ma da sun ba Allah sun koma zuwa da sun nemi kusanci zuwa Allah da sun yi saranda ga Allah subhanahu wataala akan wannan ma'ana sai zama wannan aya ta yi daidai da maganin Allah ki da ce ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika masu zuwa sai zama wannan aya ta yi daidai da haya da za su zama daga cikin wannan sura Allah ya ce su ma waɗannan ɗin da ake roƙo ana bauta musu koma bayan Allah buna ila da wasila su ma neman tsari suke zuwa ga Allah kowa yana so ya zama shine kusa da Allah an fahimci wannan kenan da akwai wasu alloli tare da Allah su ma da sun koma ga Allah sun bauta musu kamar yadda wannan aya take nuna wa ka qaulihi ta'ala wannan aya ta yi kama da maganin Allah da ya ce wa yau ma ya shiruhun wa ma ya abubuwan min dunin lahi fa ya kulu a antum abulaltum ibadi haula an hun zalun sabi ƙalu subhanaka ma kana na bagi lana an nattakhiza min dunika min aure Allah ke ce a cikin Qur'ani kuma ranar da za mu tattara su da waɗanda suke bautawa wanda ba Allah ba allolin da suke ga su ma abin bauta ne tare da Allah sai Allah ya ce wa su waɗanda aka bautawa da ake ganin alloli sai ce a antum abdalaltum ibadi haulai sai tambayi sauran allolin ta ku kuma ɓadda waɗannan bayan nawa a duniya ce kuma abin bauta ne banda ne shine tambayar da Allah zai wa waɗanda suke ga abin bauta ne to amma menene amsa su qalu sai su ce subhana sai su ce Allah ne ya musu wannan tambaya sai su waɗannan bayan Allah su mai da Allah subhanahu ta'ala amsa su ce ah, amhum dallu sabil Allah zai ce ko ka ɓarda su ko su suka ɓace da kansu qalu subhanaka za su ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ma kana yin na an nattakhidha min dunika min awliya mu kanmu bayyawa mu riƙi wani ka a matsayin masoyi haka ba masoyin mu bane wannan ba mu suka bauta ba kaga anan waɗanda ake ganin abun bauta ne sun ta wanda suka bauta musu yattabar alladhina tubi'u min alladhina tabu kaga su ma abun bautan sun koma ga Allah sai zama na ma'anar wannan kullum na ma'ahu alihatun kama ya kuluna idan labta ga ila zil arshi sabila su ma abin bautar da sun koma ga ai mun gano nan aya ko to fassara ta farko na wannan aya tana da fassarori guda biyu wannan ita ce fassara ta farko da a ce akwai wasu abin bauta banda ala su ma da sun koma zuwa ga kamar da kaji da sun sale daga wanda suka bauta musu da ce ba ba mu da su mu kai muka sani abin wata in ji waɗanda aka wuta harke kenan su ma labta gau ilalin harshe sabila fassara ta farko kenan sai fassara ta biyu wa yuhtamalu annal ma'ana fi qawlihi qul law kana da alihatun kama yaquluna idan labta gau ilalin harshe sabila wannan aya za ta ɗaukar ma'anar cewa ka ce da a ce akwai wasu abin bauta banda Allah a duniya kama ya kulu na kamar yadda mashirkai suke cewa idan labta ga ilalin arshi sabila kenan su ma da sun zo hanyoyi zuwa ga Allah ayyala talabu as-sabila da sun nemi bin hanyoyi wasa ofi maghalabatin lahi ta'ala da sun iya kokarin su waɗanda abota a kan su ga sirrin jayi da sun yi kokarin su ga sun wato sun ci karfin Allah sauran tsala an gane ko wasu abu fi mutu Allah tsala ba in ma an yi ya a alayhi kai kunu man alawa qahara huwa rabbul ila ma'ana da sun yi fada da Allah da a ce a bauta ban da Allah a duniya to da sun yi fada da Allah kuma sun nemi su gama da Allah kamar yadda ɗabi'ar masu mulki take akwai kishiyoyinsu su ga sun yi fada sun yi galaba su mamaye ko'ina su tada wacce da haka da sun nemi hanya da za su ɗaukaka a kan allah su rinjaye shi ya zama suke sama ina fata mu gano da haka ba amma wa qad alimu mai kuluna ayukiruna anna alihatahum allati ya'buduna min dunillahi maqhura maghluba laysa laha min al-amri shay falam ittakhadhuha wa hiya bihadhihi al-hal falima ittakhadhuha wa hiya bihadhihi al-hal yana wannan ita ce ma'ana ta biyu cewa da a ce akwai abin bauta a duniya banda Allah kuma su ma ana bauta musu wasu cancanta to da sun ba hanyoyi an gane ko da za su gama da Allah subhanahu ala saboda ne kullum mai mulki bai san kishiya an gane ko da aka da sun ba hanyoyin da za su ga sun kau da Allah sun mamaye kuma wannan kaga wannan aya tana nuna tabbas da a ce akwai an bauta wanda Allah to da sun yaƙi Allah sau na abin kun wannan fassara ita ma akwai ayoyin da suke goya mata ba da a ce akwai wani abu bauta ban da Allah to da sun nemi hanyar da za su gama da Allah su mamaye komai su sauran allolin ya zama suke da faɗa aji suke da wato bakin magana suke da gudanar da duniya to Allah ya ɗaukaka kan wannan domin ba mai san abokin tarayya kamar yadda masu mulki suke in suka ga irinsa sai yaki da shi su gaba ci kun fahimci wani fasara ta biyu to ita ma akwai ayoyi da suke nuna suke goyon bayan wannan fasa. Allah maɗauki yana sa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma min idan la dhahaba kullu ilahin ma khalaqa wala ala ala subhanallahi amma ya suku Allah ce Allah bai rike ɗa ba kuma bai da wani abin bauta ta da shi shi kaɗai ne idan ba da akwai la zahaba kullu ilahin bima khalaqa to da an ta duniyar nan kowane Allah ya dau halitta shi ya ware a ciccire duniyar nan game daga masarautar Kano san za a ciccire ta <laughs> kowane sarki ya tafi da masarautar shi an fahimci da ko kaga izan laza haɓa kullum ilahin bima khalaq da a ce akwai abin bauta banda Allah da kowane mahalicci ya kwashi halitta shi ya waye wani alaba abuhum alaba da kuma wasu sun ne musu danne wasu kuma yadda ɗabi'an masu mulki da wasu sun nemi su danne wasu sai Allah ce subhanallahi amma sufu sarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke siffata sai ya zama wannan aya ita ce ma'anar idan labtagau ila zil arshi sabila da sun ba hanyoyin da za su ware su kwashe nasu nasu kowane mai mulki ya kwashe nashi a sa iyaka ma ba ma haka duniya ce duniya gaba ɗayan ta ta wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce da duniya da lahira duka nan kaga wannan aya tana fassara wannan cewa idan labta gau ila zakashi sabila a wannan fassara ta biyu da kowane Allah ya kwashi rabin shi a ciccire duniyar nan ta zama wuri wuri mulki mulki har ma mutum ce shi karkashin Allah wane da a ce akwai wasu alloli banda Allah da an yi ba amma da yake Allah ɗaya ne babu wannan rabe haka ayar kusur an biya tana nuna lauka na fihi ma alihatun illallah la fasalta wa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ya ce da a ce akwai wani abun bauta wani Allah banda Allah a duniyan nan da sama da ƙasa lalace da duniya ta lalace ko da su ne Allah ya tsarkaka akan abin da masu shirka suke jingina gari wannan shi ma zuwa ki idan kullau kana ma abu alihatun idan lam tagaw ila al-arshi sabila mu fahimci sarar da ko wani waccan ta da akwai abubuwa wanda Allah su ma da sun ba Allah kamar da aka kawo wasu ayoyi suke nuna haka ko kuma wannan fasara ta da a ce akwai abun bauta tare da Allah a duniya to da ko abun abubuwan bautan nan da sun nemi su rinjaye Allah kuma su kwashe nasu sai nasu kai da duniyar mata lalace da an samu jayayya da kace da ce tsakanin alloli da an samu wannan shi ke kenan sai sama da kasu lalace shi ne allah ce lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata duka wannan yana fasara wannan wato yana fasara wannan aya shi ne nan ma da yake cewa ah, a bai kunu man alawa a kowar rabbul ilahu sai zama wanda ya sama ya fi ƙarfi ya yi rinjaye shi ne zai zama an bauta ba ma wa kada alimu annahum yuqirruna anna alihatahum allati ya'buduna min dunillahi maghfura maghluba amma tunda sun san abubuwan da suke bauta na gumaka ya ko su bauta Allah sun san an rinjaye su kuma an yi galaba a kasu. ba su da komi a duniyar nan sai ya kunu haza ka kaulihi mattakaza Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanahu wa ta'ala a yi taqaddasa wa tanazzaha wa wasa awsafuhu Allah ya tsarkaka sufofin shi sun daukaka amma ya kunu kan abinda mutanen da ke faɗa. cewa Allah ba ɗe ba ne da yadda makarantu ayoyi a jiya da ƙalu ta ƙazar rahmanu walada da ƙarji ito mu an idda da haka Allah ya ɗaukaka amma ya na mina shirki bihi da abinda suke faɗa na shirka da Allah wacce tsamin an dani ma'abu da kuma ruban kishiyoyi su haɗa su da Allah ƙuluwan kabira fa'ala qadaruhu wa a zuma. Da aka ikon Allah da girman shi ya daukar wajen latkibir ya girman Allah ya girmama Allah ce la tuqadaru an yakuna ma'ahu Aliha. wanda girman Allah ya isa baiwa a samu wani abu tasa da Allah wa yake da wannan karfi babu shi faqad dhalla man qala zalika dhalalan mubin yasa wanda ne ya ce a tare da Allah ko na abin to ya ɓace ɓata mabayyane wa zalama zulman kabira kuma yayi yi zalunci zalunci babba laƙar li ba'alat li'azumati makhluqati al al'azima hakika Allah subhanahu ta'ala manyan halittu sun kasanta gaban girman Allah manyan halittu sun kaskanta a gaban girman Allah وسجرت له قال ذا كبريائه السماوات السبع ومن فيهن sammai da kasai guda bakwai sun zama ƙanana gaban girman Allah ka adda sama bakwai gaban Allah ƙananan haka kasai bakwai sun kasance sun zama kanana a gaban zatin Allah da abin da ke su wal arduna sab'u wa man fihi da ƙasa bakwai da abin da ke ce su a gaban girman Allah ƙananan halittu sun kaskanta Allah na cewa al'ardu da mai an kama ba su yau ƙasa ba ranar kiyama gaba ɗaya da guda ce ta sai bakwai duka wasu samawa kuma auyiya tun mini sammai bakwai duk da girmansu Allah ce Allah zai naɗe su da damar shi kaga ballasana kai ɗan adam dan karaman halitta da Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar samai da kasai sun fi girma akan halittar mutane samai bakwai duka da abin da ke cikin su da kasa bakwai da abin da ke cikin su a gaban Allah kanana ne to wane ne yasa ya zo ya zama shi ma an mutata da Allah shi yasa Allah ce subhanahu wataala amma yaquluna quluwan kabira haka وافتقر إليه العالم الألوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفق من أحد منهم في وقت من الأوقات duka duniya ta sama da mala'ikunta da duk abin da ke samai da duniya ta ƙasa da mutanenta da aljannunta duka suna da siffa ta talauci ta bukata a karan kansu kuma wannan siffa ba ta rabuwa da su har abu mala'iku mabukata aljanu mabukata ne mutane mabukata ne kuma wannan siffa ce da ba ta rabuwa da su a kowane irin lokaci har su koma zuwa ga Allah hadal faqaru bi jami'i wujuhi to idan waɗannan halittu dukkan su mabukata ne zuwa ga Allah ta yaya za a ce akwai abun bautata da Allah wannan bukatuwa bi jami'i wujuhi ta kowace fuska faqaru min jihati al-khalqi war rizqi wat tadbir dukkaninmu sama da ƙasa mabukata ne zuwa ga Allah a wajen halitta haka inda Allah bai halitta mu ba babu haka muna bukata wannan halitta zuwa ga waye halitta mu Allah to ta za zaka haɗa Allah da wani kuma haka wajen arziki bayan an halitta mu tsugunna bata kare ba muna bukatar ciyarwa Allah kamar da Allah ya ce bin adam un fik alai ya kai dan adam ka ciyar in ciyar bayan kana da bukatuwa cewa kai halitta Allah ne domin ka ce wannan wayarwa ne halice ta wannan masallacin wane yi na shi kafa wane yi shi to kai waye ka kaga kai mabukaci ne Allah halice ka kuma shi ke azarta ka inna Allah huwa razzaq dhul quwwati matin na na rizukuhun wa iyaku kana da bukatu wajen arziki idan allah rike arzikin shi ya rike ruwan sama ya rike noma ya rike kiwo ya rike komi wane ne zai azarta mutane ba sannan mu bukata ne ga allah akan kan tadbir yudabbiru al-amra mina samai ila gudanarwa kawo dare da yi duka ba mu da wadatuwa daga wani, wannan da yanayi Allah shi ke wannan muna bukata yadda Allah ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al sarmadan ila yawmil man ilahun cikin Allahi a falata dhiya afala Ka ce ku bani labari idan Allah ya sanya muku dare ya zama dindindin har ranar kiyama wane ne man ilahun kace na ma'ahu alihatu man ilahun wani abun bauta ne zai zo muku da haske idan Allah ya sa dare ya zarce babu a ilahun ma'azza la babu an bauta sa da Allah haka Allah ya ce kun ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila madiyya man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin tasqunu fi afala tusiru idan yini ya zarce dare ya zuwa waye zan zo muku da daren da za ku huta Allah babu wani Allah nan sai Allah shi kadai duka wannan yana nuna mu mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa fasara ta farko cewa ulaiika alladhina yad'u yabtaguna ila rabbihim alwasila su ma da ke wuta din suna neman wasila zuwa ga Allah sannan wa faqarun min jihatil ittira akwai bukatuwa ta bangaren abin da ya zama dole ila an yakuna ma'buduhum wa muhibbuhu wa ma'buduhum alladhi ilayhi yataqarrabuna wa ilayhi fi kulli halin yafzaquna da haka Allah subhanahu wa ta'ala shine abin bautar bayi shine masoyinsu wanda suke neman kusanci zuwa gare shi a kowane hali kuma wurin shi suke komawa idan wani abu ya faru addu'a su zuwa ga Allah Allah ka yaye ba. ولهذا قال شيء سأل الله شيء تسبه له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا نعم Allah subhanahu wataala ya ce tusabbihu hulahu a samawati sab'u sabu’u wal’arbu wa man fihin wato sammai bakwai suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala da abin da ke cikinsu kullum suna tsarkake Allah a kan wato a jingina abin da bai dace da zatin girman zatin Allah subhanahu wataala ba Allah ce tusabbihu lahu hulahu samawati sab'u sabu’u wal’arbu wa man fihin sammai bakwai sammai bakwai da kuma ƙasa guda bakwai wa man fihinna da duk abuwan da ke cikinsu masu hankalinsu da marasa hankalinsu suna tasbihi ga Allah haji haka duk sammai bakwai da abin da ke cikinsu na mala'iku da ƙasa bakwai da abin da ke cikinta na halittu suna tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala ai min haiwanin naku wa gairin naku dabbobi masu magana da wanda ba su magana a sammai da kasai suna tsarkake allah a shidarin wani ba su haka itatuwa da sauran shuke-shuke suna tasbihi ga allah wa jami'in wahayin wa mayyitin haka abu sandarare da kuma wanda yake wato matacce ne da mai rai duka ga Allah suke tasbihi haka Allah subhanahu ya ce illa yusabbihu hamdi babu wata halitta a samai da kasai face tana tasbihi tana godiya ga Allah bilisanin hal indirected wa lisanil maqal da kuma direct wanda kaje ya tasbihi kamar dan adam wanda kaga lisanin maqal kenan lisanin hal ko shine kamar itatuwa ka kaga sun yi tsaye cik din nan ba su motsi tasbihi ne suke halu dan kuma ga suna kadawa gabas zai yamma da arewa nan ma tasbihi ne suke a ga wannan lisanin hal kenan indirectly suna nuna ma Allah suke bi kuma shi suke tsaka ba wanda isa ya sa su kada ko su tsaya sai Allah wannan tasbihi suke na haka manyan duwatsu da suka yi aman wuta ko suka tarwatse ko suka yi shiru su ma tasbihi suke a ko hadari ya bayyana daga cikinsu duka tasbihi ne kowace halitta da irin tasbihin da wa amma babu wata halitta a sama da kasa face tana tasbihi ga Allah dan tawaye shine mutum da aljanna Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai kawai ba ku fahimtar tasbihin nasa ku ba ku gane ƙasa na tasbihi itatuwa na tasbihi gine-gine na tasbihi dabbobi na yi ba ku gane ba za mu gane ba saboda ba jinsin halittar mu bane ai tasbihu baqin Allah ce ala ghairi lugatikum bal yuhitu biha allamul ghuyub tunda ba jin yaran sauran halittu muke ji ba ba za mu iya gane tasbihin da suke wa Allah ba amma Allah masanin gaibi bi ya san suna ba tasbihi kuma shi ya gaya ga yaran innahu kana haliman yadda al'amari yake shi Allah mai haƙuri ne haifu lam yu'ajil bil uquba man qala fihi qawlan takadu samawati wal ardu tatafaqqarna minhu wa takhiru lahu al jibalu walakinahu amhalahu Allah mai haƙuri ne saboda haƙurin Allah bai gaggauto da azaba ga wanda suka ce Allah ba ɗai ba wanda wannan magana ta sa kusan sama ta tsatsage ƙasa ma ta rushe ta tsage duwatsu su tarwatse saboda an ce Allah ba ɗai ba amma saboda haƙurin Allah sai ke kyale kowa ila ajalin musamman zuwa ga lokaci da aka ɗeba musu kuma Allah duk da haka yi ni'ima ga bayan shi wanda ya ce Allah yana da ɗa a bauta ba ɗai ba ne za ga iskar shaƙar ta Allah ce abincin da yake ci na Allah ne kasan da yake takawa ta Allah ce rana da wata da na Allah ne saboda haƙuri na Allah ya kyale wanda yake shirka da Allah yana amfanuwa da arziki shi da duniya shi da Allah bai da haƙuri da duk wanda ya ce akwai wani Allah tare da shi da sai Allah ya gaba da shi wa afahum Allah ya ba su lafiya wa razaqahum Allah ya azabta mushrikai wada ahun ila babihi li yatubu min hadha min hadha dhanb al-azim hasali ma da Allah ya saurara musu sai ya bude musu kofar tuba yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya sa mai amarsu'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim kenan kofar tuba buɗe take ga wanda ya shirka da Allah ya tuba kafin ajali shi zo ba dan komai ba biyu ɗayahu a tsawabar jazila don Allah ya ba su sakamako na lada mai girma wa kira lahu dhanbahum kuma ya gafarta musu zunubansu falawla ilmuhu wa maghfiratuhu ba dan hakurin Allah ba da gafar shi Allah ce innahu kana haliman kura. da saka ba wata al'ad da samai sun faɗo kan ƙasa da samai sun faɗo kan ƙasa wala ma raka ala zahariha min da da ku kowa ya mutu idan samai suka faɗo ƙasa ba wata dabbar za ta rayu tun daga ɗan adam abin da ya ƙasa kowa zai halitta amma Allah cikin rahamar shi duk da ana shirka da shi yake jinkirta bayan shi ko dai don su tuba ko kuma kowa ya kai lokacin da aka ɗiba masa saboda Allah daga cikin sunan shi akwai alhalim mai haƙuri haka alhalim siffa ce ta Allah haƙuri shi yasa yadda ake saba masa bai hana mu ruwa ba bai hana mu iska shaƙa ba bai hana mu abin da za mu ci ba duk da muna saba masa saboda shi Allah haliman gafura ne wannan yana daga cikin manyan ni'imomin Allah ga bayi shalallai. lallai su lura cewa Allah subhanahu ta'ala wato dukkan halittun samai da kasai suna tasbihi zuwa gare shi da haka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ta kaji wal ardi kamar da makarantar da na ayoyi sannan Allah ce wa idza qara'atul qur'an a idza qara'atul Allah mai naka wa bainal ladina la nuna bin akhirati hijaban mastura idan kana karanta alqur'ani za mu sanya tsakaninka da wanda su imani da Allah ba wato za mu sanya wani shamaki wanda zai shiga tsakaninka da su da Allah muka ke ce ah, idan kana karanta alqur'ani za mu sanya shamaki tsakanin da wanda su yi imani da ranar alkiyama ba ko kuma wanda su yi imani da lahira ba hijaban mastura kubiru ta'ala an uqubatihi lil mukaththibina bil haqqi ladina radduhu wa aradu an Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari akan hukuma wanda zai wa masu karyata shi wanda suke karyata gaskiya waɗanda suke raddin gaskiya suke kau da kai da gare ta idan an gaya musu cewa annahu ya hulu bai nahu wa bai nan iman Allah shi ke shiga tsakaninsu da iman Allah shi ke shiga tsakanin kafiri da yin iman yadda Allah ke ta wa alamin annan laha ya hulu bai nan bar wa faƙala sai Allah ce wa iza qara'ata al idan kana karanta al ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa idza qara'ta al qur'ana alladhi fihi al wa'z wat wal iman wal idan kana karanta al qur'ani mai girma wanda a cikin al qur'ani akwai wa'azi da tunatarwa akwai shari'a da imani akwai alkhairai akwai ilimi mai yawa Allah ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masu sai mu sanya wani shamaki tsakaninka da wanda ba yi imani da lahira ba wanda zai sha makance tsakaninka da su ya yasturhum an fahimihi hakikatan wato sai Allah sanya wani shamaki a cikin kwalwarsu wanda zai hana su fahimci alkur'ani nan da annabi ke karantawa sai su kasa gane wa ta tahaqquqi bi haqa'iqihi wa linqiyadi lima yad'u ilayhi min alkhair sai Allah sai ya maki. game da abin da zai tabbatar da su gane hakikanin abin da alqur'ani yake so ya tabbatar ballantana su mi wuya ga abin da yake kira gare shi na alkhairi sai Allah ya sanya maki. an gane wannan ko da haka idan Allah bai nufin shari'a ga bawa ba yana sanya shamaki tsakanin shi da alkur'ani. ko an karanta ba zai fahimta ba latina ga don Allah ya janye wannan shamaki in an karanta mutum ƙwa'ani sai gani shi yasa duk kafirai wanda Allah ya janye musu wannan sai ga sun saurara alƙwa'ani sun yi imani wanda kuma aka sama wannan shamaki sai kasa gani shi yasa Allah ce ya hadin lahu linurihi mai ya sha Allah na shirye da wanda yake so da hasken shi kuma lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur sai kuma Allah ce bihim ala kinna a yi aghtiya wa aghshiya kuma sai mu sanya wata yana a cikin zukatansu la yafqahuna ma'ahu ma'aha alquran sai Allah ya sanya wata yana da shamaki a cikin zukatan kafirai wanda a zuciya ne ake fahimta abubuwa to idan yana ta rufe zuciya kaga ba za ta gane bale yasma'unahu sima'an taqumu bihi alaihim alhujj sai ya zama ko da sun saurare shi Allah ya sanya yana a kunnuwansu da zukatansu da idanuwansu ba su gani ba su ji za su ji amma irin jin da hujja za ta tsaye a kansu sai ya zama kamar irin jin yahuda da suka ce sami ina wa sai suka ce sun ji sun ki kaga wannan jin ya zama hujja a kansu yayin da mummini suke ta sami ina wa ba'ana Allah mun ji mun bi haka wal qur'anu hujjatul laka au alai al qur'ani ko dai zama hujja gare ka kaji kabi ko zama hujja akan ka kaji kaki su kafirai wanda su imani da lahira ba idan annabi na karatun alkur'ani a zamanin sai Allah sai ya sha maki na fahimta tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah sa sha maki a kunnuwansu ya sa shamaki a idarsu ya sa shamaki a zukatarsu fahim layi don da haka ba yadda za a yi su shiryu saboda ai da kunnuwa ne da idanuwa da suka ake gani idan waɗannan kafofi suna toshe ta mutum zai gane sa Allah sauran su'ala a cikin surtun nisa a yace ya ce wala qadara ana li jahannama kaseeran min jinni wal lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ya kamanta wanda zai wato waɗannan kafofi guda idan aka toshe masu sai Allah ya ce ka zama kamar dabba kai gara ma dabba da kai Allah ce hakika mun halittawa jahannama mutane da yawa da aljannu da yawa sai Allah ce saboda suna da zukata wanda ba su fahimta abubuwa ba su fahimta gaskiya kuma suna da idanuwa wanda ba su da ganin gaskiya su gane kuma suna da kunnuwa wanda ba su jin gaskiya su amsa sai Allah ce wannan kamar dabbobi su kai dabbobi ma sun fi su shari'a sun fi dabbobi ɓace ba shi kaga nan sai Allah ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura waja'alna ala qulubihim akinna an yafqahu wa fi adhanihim waqa kuma sai muka sanya wani nauyin ji a cikin kunnu ko an faɗa ba su ji su gane an gane ko da haka kake nan dama ita ganewa ko dai da zuci da kunne da ido daga na ake gani waje alala kuma sam'a wal absara wal afida da su waɗannan duka an toshe musu wannan kafofi guda uku ta za su gani aka koyan zuwan da aka toshe musu waɗannan kafofi na gabbai zuciya kunne ido Allah ya sha mukance su daga fahimta to ba da za a yi mutum ya gane gaskiya lamarin wa idza zakarta rabbaka fil qur'an Allah ce kuma idan ka ambaci ka a cikin alkur'ani iya da tauhidi idan ka yi kira ka ce ku zo a ta Allah ya ku mushrikai ku zo mu bauta Allah shi kadai nahiyan an shirki bihi ka hana a yi shirka da Allah wallau ala adbarihim nufura sai kaga wannan mushrikai sun juya da baya suna gujewa abinda kake gaya musu min shiddati bughdihim lahu saboda tsananin kiyayya da suke nuna wa tauhidi da bauta Allah shi kadai wa mahabbatuhum lima hum fi ah, hum alaihi <clears throat> min al-batil saboda kuma yadda suke san abinda suke kai na banna haka kuma yadda Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah akwai masu riƙon wani Allah a matsayin kishiya ga Allah suna nuna musu soyayya kamar yadda suke san haka suke san gumaka sai Allah ce walladina amanu ashaddu hubban lil amma mu'mine sun fi tsananin san Allah kama qala ta'ala kuma yadda kuma Allah ya ce a cikin zumar wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kadai sai kaga zakatan mushrikai sun gimtsi ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da an ce abauta Allah shi kadai wanda duk bai imani da lahira ba sai kaga rai shi ya baci ya canza fuska har cikin zuciyar shi shi bai gamsu da wannan cewa abauta Allah shi kadai ba amma wai za su kira ladina min dunihi da an ambaci wani Allah aka yi shirka da Allah za idahum yastabshirun kawai sai kaga suna ta albishir suna farin ciki suna jin daɗin haka Allah ce na hannu a'lamu bima yastami'una bi nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa a'lamu bima yastami'una bihi mu muka san hakikanin abin da suke jiyarwa da shi ai inna ma mana anahu min al-intifa'i inda sama'il qur'an Allah ce mun hana su amfanuwa yayin sauraron alkur'ani mai girma muka hana su amfana da shi li'annana na'lamu anna maqasidahum sayyi'a Allah ce domin san manufofinsu game da sauraron alkur'ani munanan manufofi an gano da ko yuriduna an yi asuru ala akalli shay'in da ya tafi bihi abinda yasa suke sauraron alkur'ani kuma Allah ya sa shamaki suka kasa fahimta shi ba dan Allah suka bi sauraro ba zuwa suka yi ba dan su gane a sun zo da wasu manufofi ne a cikin zukatansu ya sa Allah ce na hannu a alamu ma ya sami unin mu muka fi su sanin abinda suka zo sauraro da shi kenan an hana ka zo wajen karatu Alƙur'ani da tafsirin shi don wata manufa wadan ka ji mai malamin zai ce wadan ka ji ya za a a ka zo don ka ji magana Allah in ka fahimta ka je ka yi shi ne Allah ya hana waɗannan mutane Idan ka zo da wata manufa Allah zai sa shamakin wannan ka kasa gadi haka su suna saurara qur'ani ne da wata manufa ba wai dan su gane ba shi yasa Allah ya sanya musu shamakin gane ya rufe zuciyarsu da kunnunsu da idanunsu sun zo ne dan su samu wani dan abu koyaya ne a kalbi shi da ya kuda ko su yi suka dan su yi suka kawai dan annabi ya faɗo wani abu su ce aha kun ji ku. dama mun gaya su soke shi shi yasa suke zuwa sauraron alkur'ani dan su je su yada cewa to yau ko mutumin naku ya zo da sabuwa ya ce kaza ya ce Ka kaji dalilin da yasa suke zuwa shi yasa Allah ya rufe zukatan ya rufe kunnuwan da idanun ba su gane walaysa istima'uhum li ajali istirshadi wa qabulil haqq amma sauraron da suke wa manzan Allah yana karanta alkur'ani ba don neman shari'a ba ne ba don neman ansar gaskiya ba ba ɗayan biyu wa inna ma mai mu'tamiduna ala adamin tibai kai da gangan ma sun yi niyyar cewa ba za su bi shi da yadda za a yi ba za su bi shi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wa qala alladhina kafaru la تسمعوا لهذا hadha alquran فيه fihi تغلبون wani lokaci ma suka ce ku daina saurare shi da kyau ku rika hayaniya yana karatawa dan ku yi galaba an gane ku to kaga wannan ya nuna ba da kyakkyawan manufa suka je dan su gani amma kamar su at bin amr ad wanda ya zo aikin kumara a shekarar da ya zo annabi na da'awa suka ziga shi a bayan gari sa kada ya saurari manzan Allah har ya sa kaɗa a kunnen shi da ya zo ya samu annaba a ka'aba yana wa'azi amma bai jin komi sai yake tunanin komi yake cewa kuma yake tunanin aishi yana da hankali zai iya gane karya da gaskiya bari ya cire wannan kaɗa ya saurari shi ƙarshe ya cire kuma ya sauraro da yake shi yana nufin ya gane ne sai Allah ya jefa shari'a sai ya musulunta kuma shugaba ne na kabilar daus kabilar sa abu hurairu a kanan take kalmar shahada kuma ya je da shi ya musulunta da sa abu hurairu ya zo da su suka suka yi mubaya kaga shi wannan Allah bai sanya hijaban mastura tsakanin shi da karatun annabin alkur'ani ba saboda bai bai zo da wata mummunan manufa ya zo ne da open mind dan ya ji ya gane ya san gaskiya ya san ƙarya to haka ake har yau duk kafirai da suke zuciya su ba wani abu da sun saurari wa'azi da alkur'ani sai ga su musulunci kafirin amerika ne ko na brazil ko na india da ya zo da zuciya buɗaɗɗiya ya saurara sai ga gani amma wanda suke makiya allah suna nan masu kada ma ku saurari su su wannan kaga su ne allah ba zai shirye da su ba ma su zo ba lafina saurara in ma sun saurara da wata manufa suke saurara wa man kana bi hadhihi hala wanda da yake akan wannan hali dan yafiduhu al-istima' shay'an zaga ko da saurara alqur'ani ba zai amfana da shi komai da haka lalle mai hatara yawan sauraron alqur'ani da muke cikin ramadan ya zama ya amfane kada a sa mana hijabun masura mutum na ta ji amma kuma bai amfana da komai wannan abin tsoro ne wani haza kala shi sa Allah ke ce idh yastami'una ilayka nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu muka san hakikanin abin da suke sauraro dai shi idh yastami'una ilaika a lokacin da suke sauraron ka in kana karanta alqur'ani idh yaqulu idh yaqulu zalimu wa idhum najwa kuma Allah ya san su lokacin da suke ganawa suna mitin idan ya kulu zalimu na lokacin da kafirai suke cewa a cikin mitin dusu. in una illa rajula masura ba fa wanda kuke bi face mutum ne wanda aka masa sihiri shi fa Muhammadu sihiri aka masu. haka in ma kun bi shi kun wanda aka sihirci kuma sihirci an gane kabe da suke ta alqur'ani in hadha illa sihrun yu'ta ayal qur'ani suka ce sihiri ne shi ko manzo Allah mai sihiri bal abu gafa a halamin iftarahu bal huwa sha haka kaga dama kafin zo saurare shi sun kushe wannan alqur'ani sun kushe manzo Allah sallallahu alaihi ko da sun saurara kaga sun zo da wata manufa fa idza kanat hadhihi munajatuhum ma dhalima fima bainahum idan ya kasance wannan shine mitin din su tsakaninsu na zalunci ƙarfa na fa'ala annabu masu sun gina wannan mitin ɗinsu a kan cewa annabi dama mai sihiri kakku ya ganci fahim jazimu na annabu gairu tabiri na limaka kenan tuntuni sun kulla a su cewa su ba za su ɗaya saurari ko su fahimci wani abin da yake faɗa kawai a je a saurari shi da kunne don a ƙarfe shi wa annahu bi hadihi la yadri ma wa ya hadu suka ce annabu kawai sambatu yake yi ya hadu maganganu ne yake faɗa shi kanshi bai san me yake faɗa shi yasa a cikin suratu sa'ad Allah yake gaya mana har ma suna mobilizing mutanen su an gane ko suna waye musu da kai cewa ah, wan talaqal mala'u minhu an wasu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yura ma sami'na bi hadha filmin millati al akhirati in hadha illa iktila a unzila alayhi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yazuqu azab bayan sun ce aja alal alihata ilahan wahida yanzu ka sanya abubuwa ya zama fara ɗaya tilo inna hadha la shay'un uja suka ce lallai wannan abin da ka zo da shi abun mamaki sai manyan cikinsu mala'u suka rika bin mutane majalisa-majalisa suna cewa mabiyansa isbiru ala alihatikun ku yi haƙuri a kan goma kan fa'amutu ku riƙe allolinku ku yi haƙuri ku daure ku ƙyale shi inna haza da shi'un yura suka ce abinda ya zo da shi akwai wata manufa ba don allah yake wata manufa ce ya zo yake so ya cin suka ce domin masu mai ina bi haza filmin latin aka. tun da muke iyaye da kakanni suka ce su taɓa zuma a addinan farko ba su taɓa zuma in haza illar tila suka ce wannan ƙura'ani muhammadu shi ya ƙirƙira shi suka ce ta yama za a saukar da wahayi mu muna na in ma wahayin ne ai mu za a saukar wa shi aja alallahu abu akallahu bashara rasu a wata magana suka ce ai da mala'iku za a Allah ya ce walau annana nazzalna ilayhim almalaiika wa hum almauta wa hasharna alayhim kull shay'in qublan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah Allah ya ce to koda mala'ikun muka aiko musu kai koda matattu za mu busa rai su taso su musu magana ta eh annabi Allah ya aiko shi Allah ce ba su yi imani sai in Allah ya so an gane ko ba za su yi imani ba sai in Allah ya so ba shi kaga wannan yana nuna wanda duk bai da kyakkyawan manufa wajen yi ji bayani na Allah to ba zai iya gane wannan bayani shi ne a Allah sauran ta'ala ya ce suka ce iya tabi'un in tattabi'una illa rajulan musuwa ƙala ta'ala Allah ce unzur muta'ajjiban Allah yana mamaki akan wato wannan magana ta kafirai Allah ce kai fa zarabu lakal amsal duba ka ga yadda suka buga misalai akan a buga fa ahla suka ce abinda ka zo da shi fashe fashe mafarki ne mafarki ne kai sai ka lokaci Allah bal iftara wani lokaci suka ce shi ya kirkira shi bal huwa sha'ir wani lokaci suka ce kai mawaki ne abinda zo da shi waka ce kai fa zara gulakar amsal wannan su sune al amsal fadallu wannan kama-kama da suke shi yasa sai suka ɓace daga kan hanya an gane ko Allah ce hiya a dallon amfani sun rika buga ma misalai wanda su ne misalai mafi lalacewa wa abu adaha an sawabi misalai wanda suka yi nesa da gaskiya domin sun ce abu gafu a hala abinda annabi ya zo da shi suka ce mafarkai ne kawai yake zuwa ya yi wanda shaidanu suke kawo amma kuma alwalid ibn mugira wanda mushriki ne dan uwansu yace gaskiya ba abu ku ahlam ne domin su sun san abu ku ahlan abinda muhammad yake karanta ya wuce in ji dan uwansu baliftara suka ce shi ya kirkira shi yace a ba shi kirkira shi wannan ya bukar karfin hankalin mutum bal huwa sha'ir yace ba waka bace yace shi ya san waka kuma sun san ya samar suka ce turanka ya ɗame ya ce a ce sihirin yi ofa a ce sihiri ne ya zo da shi yana raba mata da miji ya raba ɗa da baba kun ga ai wanda ya yarda da shi sai ya rabu da baban shi in ɗane in mace ce ta rabu da mijinta aka ce ya yi shi ne allah ya ba labarin shi allah subhanahu wa ta'ala ce innahu fakkara wa kaddara kuma kutila kai faɗaɗar kuma kutila kai faɗaɗar kuma nazar kuma abasa wa basa kuma adabar wa stakbar faƙala in hada illa sihiru yi uku in hada illa ƙaunin bashar sai Allah ce sa musulihi saka kaga yaron mutum mutanen take to kakenan sun yi kame su ɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har suka yi ƙoƙarin su faifayi abinda zo da shi na alqur'ani duk suka kasa shi shine Allah ke ta zo kai darabu lakal amsal ka duba ka gani abin mamaki yadda suke buga ma misalai iri iri wanda misalai ne mafi lalacewa wanda suka fi nesa da daidai faɗar lufi zalika sai suka ɓace ta wannan au fasarar sababar li ko kuma wannan buga misalai na ƙarya suka zama dalilin ɓacewarsu la'annahum banau alaiha amrahum domin sun gina al'amarinsu akan kame da karerai wal mabaniyu ala fasidin afsadamin wal mabaniyu afsadamin da abinda aka gina shi akan lalatacen abu da wannan wanda aka gina ya fi lalace an gane da abinda an gina shi akan lalata to dama wannan abinda aka gina ya fi lalacewa wannan ne ma'anar unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu Allah ce fala yastati'una sabila ai la yahtaduna ay yahtida haka ba su iya shiriwa ta kowace irin shirya. fa nasibuhum ad-dalalul mahd haka rabansu shine bata zallan shi ba shiriya cikin al'amarinsu saboda sun ki Allah kuma sun ki bin gaskiya wa zulmu asar haka kenan fala yastati'una sabila da ka bayar da za a yi wato su iya shiriwa kamar da Allah subhanahu ta'ala ya ce wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarf Allah ce sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun haka wannan ke nuna alqur'ani yana so a saurare shi da zuciya sakakka wanda babu wani a cikin karka saurara alkur'ani da niyyar wata manufa ka saurare shi da niyyar ka fahimta kuma ka gane kai aiki ka zama ci wanda annabi ya ce rukun manta allamar alqur'ana ko 'allama amma wanda da zo ya saurari safin Allah ba da kyakkyawan manufa sai Allah ya sha makarce shi ba zai iya gane shi yasa ta cikin kafirai kamar da muka faɗa sun kasu kashe biyu akwai masu buɗe zuciyarsu kamar kiristoci da ake digar da su yawanci za ga suna gane suna musulunta amma bai hude kaga da yake ba san gaskiya yake ba ko ka karanta ma alkur'ani ta ya zai gane ba zai gane ba Allah sa sha makin fahimta tsakanin shi da alkur'ani muna fata Allah sauran ta'ala ya ba mu ikon fahimtar littafin shi ya ba mu kyakkyawan saurare da kuma yin aiki da abin da muka gane shi yasa a cikin suratul qaf da Allah ya wa'azi da wannan sura sai ce inna fi hadha la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid Allah ce a cikin alqur'ani akwai tunatarwa akwai tunatarwa amma ga wanda yake da zuciya halattacciya zuciyar ya bude ta tana nan yana bibiyan magana Allah liman kana lahu qalbun ai kowa yana da zuciya wannan wani sako ne mai zuciya farkakkiya wadda babu wani wato kushe gaskiya a cikinta au alka kuma ya sa sauraro ya kasa kunne ko kuwa shahi kuma hankalin shi ya dawo wurin da ake magana to akwai tunatarwa a cikin alƙur'ani sa alƙur'ani magani ne na ruhi yana gyara zukata kuma ya gyara jiki gaba da haka muna fata Allah subhanahu ya fahimtar da mu littafin shi ba mu aiki da abin da muke karatawa ba mu zane insha Allah sai gobe abin da muka karanta muka dace Allah ba mu zane shi kuma ne ka Allah shafe mana Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka yaye mana da wata damuwa da ke damu mu dan umu da suke cikin takura saboda barayi da masu garkuwa da mutane Allah ka yaye musu musibi ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين